samu mu kaftan TV na Hausa. masu kallon mu a daidai wani lokaci assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da sai kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja shirin siyasar mu a yau shirin da ke tattaunawa da 'yan siyasa gami da ba su dama da kuma sayan lokaci su bayyana ra'ayoyinsu da kuma manufofinsu ko kuma ma'aikata ta sayi fili ta bayyana nasarorin da hukumar ta samu ko kuma dai tallata wani dan takara da dai makamantansu yau ma kamar kullum kamar da aka sani sunana abdul fatasan da dan jagoranci shirin kamar da aka sani inda yau ina da babban bako wanda shine karon farko da ya fara shigowa cikin wannan shiri wato alhaji ibrahim abubakar kura wato alhaji musa wato abubakar kura wanda yake shugaba ne na wato masu wato shugaba ne a ma'aikatar na gwanjo kuma cefanar da wato kayan gwamnati inda a yau za mu yi dubi dangane da wasu batutuwa wato za mu yi dubi dangane da shi ina mu karan kansa nazari za mu yi dangane da ƙudirin da ya samar da wato ya bada daman cefanar da kadarorin gwamnati sau da dama mun ga irin ababen da suka faru mun ga irin wutar lantarki wanda yake nefa ta dawo power holding company ta dawo abubuwa makamantansu ga abubuwa ga nnpc ma wanda yake a nan kurkusa mun ga irin kamfanoni da dama waɗanda suka durkushe waɗanda wasu suke ganin cewar ai wato kusan gwamnati ta ita sai mu ji an ce an yi gwanjon kamfani kaza an cefanar da kamfani kaza da dai makamantansu baya ga wannan kuma akwai ababe da suke nuna cewar wato wasu ma'aikatan gwamnati za ga sun mai da kayan gwamnati tankar wato a wato misali za ka tamkar wani mallakin su ne za ga a yau ma'aikata ma'aikatan gwamnati ba su damu ba cewar yau motan gwamnati zai kai matarsa anguwa zai kai 'ya'yansa makaranta kuma wannan an samar da shi ne don kawai a yi amfani da shi a wannan ma'aikatar amma mota za a ɗauki motar ma'aikatar ne man na ma'aikatar ne sannan direban kuma na ma'aikatan ne amma zai je shi ya aikin mai gidansa wala Allah ko gona ko tafiya ko biki ko wata hidima wanda ba ta gwamnati ba wanda idan muka kwatanta Najeriya da wasu kasashe za mu ga tasha bambam a yau tunda mun ce wato kayan mu ya tsinke a gindin kaba inda muke tare da shugaba na wannan hukuma din za mu ga menene yake ja irin waɗannan abubuwa din me yasa wasu ma'aikatan gwamnati wasu ma'aikatan gwamnati suka mai da kayan gwamnati tamkar kayan gadon gidansu suka mai da kayan nan tamkar nasu ne suka siya da kuɗin su ba su damu ba za a ga kawai in motan gwamnati ne ana ta gudu da ita bal bal bal bal ba su damu ba kawai saboda ai motan gwamnati ne a je a je gasu nan da yawan gaske to yau za mu duba mu ga irin waɗannan ababe ɗin za mu yi nazari a kansu ita dokan karan kanta ta samar da waɗannan wato kudurori da dai makamantansu kamar yadda kuka sani kafin gabatar muku da bakon na bari mu je hutun rabin lokaci bayan shimfiɗa da muka yi a cikin shirin idan muka dawo shirin zai ɗara muka sai mu ce a dakace mu. akan abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da kayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. madalla masu kallon barkamu da dawowa ta cikin shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tare abuja kasancewar wannan fili-fili ne wanda yake tattauna batutuwa da yawa kada mutum ya ji cance wato shirin siyasar mu a yau dauka koyaushe maganar siyasa ce domin koko a cikin wannan modin da mu yi maganar cewa mu ga wasu sun siyasatar da wannan batu sun mai da waɗannan ababe tamkar abubuwa ne wanda za mu tattauna wasu ma ba za su ji abin da za a tattauna ba amma dai za a tattauna tun da yau ga mu da ga Alhaji Musa Kur Abubakar wanda yake shugaban kungiyar masu gwanjon kadarori na Najeriya ranka da mu ne maka barka da zuwa cikin shirin assalamu alaikum barkamu da zuwa to alaikum salam da farko bari mu fara da duba shin wani kudiri ne ya samar da ba da damar da cifanar da kadarori wanda ana samu watakila a jihohi ana samu a mataki na ƙasa ana samu a matakin karamar hukuma ana samu a matakin kamfanoni amma yau kai ne shugaban kungiyar masu gwanjo da cifanar da kayayyaki na wato gwamnati wani ƙudiri ne wani fara da nazari da kan wannan kudiri din to uh, kamar yadda uh, muka sani kuma kullum muke magana a kai Na. ita wannan kungiya mu ko kuma ita wannan sana'a tamu mm. uh, gwamnati ta san da ita kuma yana cikin kundin tsarin mulki na ƙasa shine dalilin da ya sa ka ga ba za ka iya shiga wannan sana'a ba dole sai gwamnati ta baka lasin to kaga sai kana da lasin lasin din nan kuma gwamnati ne take bayarwa ba kuma gwamnati yawanci wadansu gurare state government take bayarwa hmm. wani gurare kamar nan abuja a municipal local government a nan ake zuwa a area council a nan ake zuwa a karbi lasisi kuma kowace shekara sai ka canza lasin din sai an sabanta shi wani shekara to kaga in har gwamnati in ba kudiri a cikin kundin tsarin mulki na kasar nan kaga ai zai yi a ce gwamnati ta ba mutane eh, dama ko su ba ta ba su lasin da za su yi wannan sana'a ba to saboda haka eh, yana na a cikin kundin abin nan tsarin mulki hmm. ah, sannan kuma kamar yadda kullum muke faɗa mu cikakkun 'yan najeriya ne tunda na farko duk mutumin da yake cikin wannan kungiya namu ko yake wannan sana'a namu kowace shekara sai ka biya haraji kuma harajin nan ya kama wajen kashi a sama kashi biyar amma na san wani lokaci ya kamfi biyar jerin haraji da za ka biya kuma ba za ka yi wannan sana'a ba dole sai ka biya wannan haraji domin duka a duk wata ma'aikatar gwamnati ko wata kamfani ko wani lokaci ma ofishin jakadanci na waɗansu ƙasashe ko kwanan nan ofishin jakadancin amerika ta buga a jarida tana so ta gwanjan wasu kayayyaki a nata to kuma to dole sai ana akwai ƙudurorin da ake shimfiɗa wanda sai ka cika su sannan za a ma saurare ka a ce ka shigo cikin wannan harka to kaga yadda yadda abubuwan suke kenan na'am to kafin mu je da nisa menene babbar aikin wannan kungiyar taku a to babban aikin kungiyar mu muna iya cewa dillanci na'am dillanci shiga tsakani da duk wani wanda zai sai da kayan shi da kuma duk wani wanda zai saya mu ke shiga tsakani eh. mu tabbatar da an yi adalci kuma an yi gaskiya to saboda haka duk lokacin da ka ga duk wata ma'aikata ko wata kamfani da za ta sai da kaya yawanci dai ma ma'aikatar gwamnati hmm. akwai mun fi alaka da su bayan mun fi alaka da su kuma akwai wata ma'aikata na gwamnati wanda ita ce take sa ido akan duk waɗannan abubuwa na akan kadarorin gwamnati kadarorin gwamnati da kuma cinikayya na siya da sayarwa na gwamnati da kuma harkar gwanjo na gwamnati ita wannan a turanci ana ce da ita bpp shine biri for public procurement to su ne suke da hakkin lura da duk wani abin da yake faruwa da wannan harka namu saboda haka yanzu kaman kamar yadda na gaya maka eh, in yanzu kaman wannan shekarar da muke ciki mm. eh, a 2022 eh, ko to tun daga watan janairu za ka je kamar mu na abuja za mu je nan municipal mu je mu sabanta lasisinmu in ka sabanta lasisin ka sannan kuma sai ka je ka akwai abin da ake kira pencom akwai eh, nsitf akwai itf eh. sannan tax clearance to duwayen nan da sai ka je ka sabanta su in ka sabanta su kuma sannan sai ka je ka samu bpp wani lokaci ba sai ka je ofis ɗinsu ba mm. ko ah, za ka iya application ko daga ofis ɗinka ka ce to ga duk takardunka sun cika saboda haka ita bpp sai ta baka nata certificate din to kuma so da yawa ma in baka da rijista da cac kamfanin mm. kamfanoni to su su bpp ba za su saurare ka ba so saboda haka sai kana saba din su cac sannan su bpp za su saurare ka to in ka haɗa waɗannan takardu gaba ɗaya sai ka je kuma sai ka apply na certificate na na bpp eh. to su bpp duk inda ka je ka yi wannan rijista ko ka biya wannan haraji hmm. su suna da record ɗin to saboda haka in suka duba suka in kai application ka ce kana neman certificate za su duba su gani ba sai ka tura musu ba ka bi waɗannan matakan da ka sun duba sun gani ka bi waɗannan matakan kenan sai su baka certificate ɗinsa dan su kuma a jikin certificate ɗinsa akwai abin da ake ce da shi barcode to nan barcode ɗin in kana da waya android in ka akwai akwai application da yake in kana ɗaukan hoton shi zai maka bayanin duk kamfanin da ka sa ta nuna ta zo da wannan abin nan na na bpp din kana haskawa kawai wannan barcode din shi kenan zai fito maka da tarihin duk da abin da ke cikin wannan kamfani ta biya kaza kamfani ta biya kaza ta biya kaza ta biya kaza ta biya kaza eh. shi kenan amma an jabu ne wanda ka san a najeriya muke eh. kullum za ka samu wanda sai sun nemi su wuta bayan doka to su je su yi jabu to in dai jabu ne kana haskawa ba zai nuna maka komai ba ba zai nuna maka ba to ashe kenan ma akwai muhimmanci sosai ga waɗanda suke son shigowa cikin wannan misali ga sababbi su san irin waɗannan matakai domin guje ma shiga wata wata fitina na wanda za ka je ka ji wani abu misali domin ka ce sai ka biyo duk waɗannan matakan ne sani ta ppe zan na ta baka shaida a jikin wannan ne za ka samu daman da za ka iya ɗauka da wayanka ka iya ɗaukan hoton abu ka tabbatar da ingancin da taimaka sai kaga wannan ya zo cikin sauki ba za a yi wani ne da gaske sannan mm. duk ma yanzu yawanci za ka ga in ma'aikatar gwamnati yanzu ta ta yi shela cewa tana neman yan gwanjo su zo su saida mata da kaya to duk application din da kuka kai in suka tantance duk application din sannan kuma za su tura bpp eh. su je su tabbatar da wannan takardu sai sun kowanne sun binciki kowanne kamfani da ya kawo takarda a gani takardun nan nashi cikakku ne ko kuma a'a a wani algus a ciki da sauransu hmm. to a nan ne za ta tantance ta ga waɗannan sai ta cire wanda ike sun tsallake dokokin nan shikenan sai ta in a ce an kai kamar kamfani ka ce ka kai kaman kamfani talatin to shikenan sai aka duba ga goma ne ko sha biyar ko ashirin su ne suka cancanta su abin nan eh. to sauran goma ko goma sha biyar da ba su cancanta ba sai a ware su wa'annan a ware su a ce to wa'annan in kuna so ku zaɓi wanda za ku hurɗar nan da su a cikin wannan goma sha biyar ɗin su sun tsallake duniya sun cancanta sai a yi da su to mm. kagan aka zo ciki kuma daga nan ne sai a zaɓi in ma'aikatar yan gwanjo biyar kawai take so ta musu aiki shi mm. kenan sai ta zaɓi yan gwanzo biyar a cikin waɗannan goma ko sha biyar ko ashirin mm. sai ta zaɓi wanda ta ga sun fi cancanta eh. ka gane cancanta a da can baya da ina da ina ka taɓa aiki wannan shine yana ɗaya daga eh, cikin abin da yake eh, saboda eh, ana so a san duk mutumin da aka zaɓa ya san kan aikin kuma ya taɓa yi wani lokaci za a ce a shekara uku da suka wuce a ina da ina kai aiki ka gane ko to hmm. shi kenan sai a ce da guri kaza da guri kaza to duk waɗannan takardu sai ka duk inda ka yi aiki a baya sai ka haɗa su a cikin profile ɗinka sai ka kai to in suka duba sai suka a ah, to a wannan fi cancanta saboda ya fi kwarewa akan abin nan din to a cikin wannan sai a zaɓi wanda ake so eh. kenan kuma sai a baku aiki to ita wannan kungiyar kai daidai tana da rassa a sauran jihohi da ƙananan hukumomi ko kuma da ta kawai a matakin ƙasa duk ƙasar nan ba mu da ba inda ba mu da rassa da ƙananan hukumomi da da da jihohi da duk muna da rassa ko ina ƙasa kuma kuna iya zuwa a misali kuna iya shiga har wata ƙasa ku je ko ku nemi aiki kuma ku samu misali makwabtan ƙasashen nan ko kuma iya dokan kawai a cikin ƙasar a doka doka wannan na a ƙasar nan duk inda za a yi za ka yi amma hmm. ka tsallaka wata ƙasa dokan su da namu ba ɗaya bane kuma kai ba ɗan ƙasa bane ka gane ko to kaga zai wahala a ce ka ɗauki lasin ɗin ƙasar nan ka tafi Nijar ko ka tafi a kaga ba zai yi ba amma dai a dokan na cikin kasarmu ne kuma a cikin kasarmu take aiki amma ni dai bani da masaniya in tana aiki a wata ƙasa a wata ƙasa amma dai na san iyana ne na iya Najeriya ne to ranka da ɗaya bari mu duba mu ga mu shiga cikin ayyukan ƙungiyar nan eh, gadan gadan hmm. misali tana da alaka da sauran ma'aikatan gwamnati misali a za ga wani lokaci da aka zo yin gonjon kayan gwamnati hmm. za ga Uh, yanzu barin ba da misali kamar yanzu misali a ce ni driver ne direban gwamnati ne an zo mm. za a yi gonjo a cikin misali ina aiki da gombe line idan aka zo a yi maimakon a bawa direbobin nan mm. kuma sai a ji a nemo wasu kwamishinoni sai a nemo wasu famanan sakatare sai a basu ko ya alhakan tun da kai shugaban watakila za ka fi haska mana domin mu fi fahimta to kaga wannan tambaya tambaya ne da yake da muhimmanci amma dai magana na gaskiya ko ba gaskiya ba ne duk abin da za a yi ya kamata a dubi abin yadda yake mm. ko ba gaskiya ba ne yanzu kaga bayan da za a ce an fito da kayayyaki kamar motoci akwai gurare da yawa da za ka ga in za a yi gwanjan lillahi wa rasuli akwai guraren da su manyan za a ce ya su ceto saboda a taimakawa wa na ƙasa mm. ka gane ko to a bar su su su buga kan wannan abin nan akan wannan kayayyakin eh. amma akwai wanda kai ka san kayayyakin ya fi karfin su ah, kuma yawanci abin da yake faruwa inda aka ce abu ne na jama'a hmm. to kaga su in ka bi dokan ma yadda dokan take a bpp act shi ma'aikacin gwamnati ma bai kamata ya participating ba ba shi a cikin wannan a baro kawai yan kasa eh, sai dai yan kasa jama'an kasa su zo su to amma wani lokaci sukan nemi wata dama a wajen bpp su ce suna so su taimaka ma'aikatan su. Eh. saboda haka akwai wata takarda da ake basu sai a ce to shi kenan tunda haka ne wata watakila kayan ba mai yawa ba ne hmm. kuma don a taimaka masu kananan ma'aikata sai a ce to sai su rubuta bpp in su bpp suka kalli abin suka ga eh, hakan ne ya cancanta a taimaka wa kananan da sauransu Shi kenan sai su ba su dama su ce su je shi. to kaga suka ba su wannan daman hmm. to kaga akwai abubuwa da ake yanke su wanda in dai za a yi ainihin yadda ya kamata a yi ne ma hmm. jama'a to duk wannan abun sai an yi su to amma in dai har fitar ga ta ba da wannan dama yanzu kaga kaman in aka ce za a yi public auction ko hmm. za a yi gwanjo na kasa. Eh. to kaga kawai ɗan ƙasa kowane ɗan ƙasa yana da hurumin da zai je ya je da haƙƙi ya je ya tsaya a ciniki da shi tunda mu harkar namu duk gaba ɗaya eh, na jama'a ne kuma a fili ake yi in aka ajiye abu kamar wannan kwamfutar da ke gaban ka sai a ajiye ta sai a ce to dama kafin ma a zo ga haka eh. sai an kira a ba dillalai ba sai an kira ah, ma'aikatar ayyuka na ƙasa su ne suke da wata fanni da duk lokacin da wata ma'aikatar gwamnati ta sashi za ta yi wannan harka sai ta kira su sun zo sai su wa kayan kuɗi kowane abu sai a ce an saye shi a shekara kaza ya an yi amfani da shi ne shekara kaza saboda haka darajansa daga wannan lokacin zuwa wannan lokaci yanzu da za a yi gwanjansa ya koma kaza shikenan kowane ka sai su masa kuɗi suka masa kuɗi shikenan kuma sai a sai su tura ma'aikatan cewa ga list abin da ga abin da kuma kowanne ga kudinsa. Eh. to in aka zo gwanjo daga in a sa kama an ce wannan sun mata kudi naira goma eh. ka gani ko to in aka zo lokacin so to daga kan naira goma ba za a fara da ce za a fara naira biyar ba eh. tun dama kudin ta naira goma aka mata kudi to daga naira goma za a fara mm. in aka fara daga naira goma ana iya kaiwa har naira ɗari ko naira dubu ma wane ce na taya kaza yana faɗa shi kuma wani ya ce na ƙara kaza to wannan ya ce na ƙara kaza har sai an kai inda ta tsaya eh. ba wani wanda zai yi ƙari sannan sai abu ƙarara a ci tuwa ne ya ci wanda na shefi yawa kenan wanda na shefi yawa to shi ya ci eh. sai abu ƙarara tunda sai an kira su uku to wani fa ya taya kaza ba mai ƙari wani fa ya taya kaza ba mai kari wani fa ya taya kaza sai an yi so uku in mm. babu wanda ya ce wani abu shikenan sai a kada karara shikenan sai a bashi ya bada kuɗi a doki yanzu ba ba da kuɗi ake ba sai a generating rrr abinda ake ce da shi na single treasury account eh. to shi kowace ma'aikatar gwamnati tana da nata to shi kenan sai a je sai a generating wannan rrr din aka generating sai a bawa shi wanda ya ci mm. a ce je biya to amma abin yana da daki-daki eh. kana iya ana iya ɗauka ɗauki mutum uku hmm. da wanda ya zo na farko da wanda ya zo ya tayi na biyu da wanda ya zo na uku eh. saboda su da yawa za ka samu wanda waɗansu shegantaka ne bayi ma da kuɗin zai zo ya taya an sayar mishi kuma a neme shi a rasa <laughs> ya buɗa to <laughs> sai a ce to in aka neme ka kai za a baka lokaci ka je ka biya eh. a baka wani rara in aka baka kaman kwana ɗaya ko yau aka yi aka ce zuwa gobe ka je ka biya hmm. in gobe baka biya ba shikenan kawai aka neme ka ba ganka ba dama da waya da contact abin nan na address na shi na biyu sai a kira na biyu a ce to zo kai ka zo ka biya yadda ka taya in shi ma na biyun ya kasa sai a kira na uku na'am aka kira na ukun shi ma bai kasa shi kenan sai a sake koma kuma sai a sako abin daga farko sai a sake kiran jama'a kuma su sake dawowa eh. sai a sake kamar yadda aka yi na farko kuma sai a sake yi da ma su da yawa ba a kaiwa ga haka in shi na farko bai zo ba za ka tarar da na biyu ya zo eh, in na biyu ma bai zo ba za ka tarar da na ukun ya zo amma in kamar na farko ya taya ɗari biyu hmm. na biyu ya taya ɗari da hamsin na uku ya taya ɗari to duk wannan sai in mai 200 bai zo ba aka nemi mai hamsin ya zo shi kenan sai a sayar masa hamsin. an faɗi naira hamsin. an faɗi naira hamsin a yanda wancan ta in kuma shi ma mai da hamsin bai zo ba sai a nemi naira ɗari. shi kenan sai a ce da shi to zo ka biya zo ka biya to ka ji yanda yanda abubuwan suke yanda ayyukan yake eh. na'am to masha Allah baya ga wannan idan muka dubi tsarin shi wannan aiki din ma iya cewa to yanzu misali yanzu kaman kungiyar ku a yanzu wani kadarori ne kuka misali za mu iya cewa bari mu duba babban irin gudumawa da kuka bayarwa musamman wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa a iya cewa kuna ba da gudumawa ah ƙwarai da gaske kamar yadda na gaya maka kowancan harajin mako ko wajen haraji <laughs> a yanzu za ka iya tara za ka iya tare ka zo ka samu mutane ko a tasha ko wani abu mm. ko a wani waje haka ka ce a rufe kofar tashan ka ce duk a rufe a ce kowa ya fito da takardar harajinsa Ina tabbatar maka in ka samu da in ka haɗu da in an kulle mutum ɗari a wurin nan da ya za ka samu mutum goma wanda suke biyan haraji a nan ƙasan a yanzu mm. a nan ƙasan mm. kuma shi ne abin da zai nuna maka cewa ita gwamnati musamman wannan gwamnatin Eh, da muke ciki hmm. lamarin da ta samu kanta a ciki in ba mutumin da yake amfani da hankali ba da sauransu da tunani da kuma sanin yadda abubuwa suke tafiya hmm. mutum ko ba ka tsoron allah ya kamata ka yaba wa gwamnatin nan saboda yadda eh, yanayin da ta zo ta samu kanta a ciki hmm. abubuwa sun taɓarɓare da can fa karka manta a gwamnatin baya ma sai an ciyo bashi ake biyan albashi kuma man nan da muke gadara da shi ya zo ya fada kasuwar duniya kuma eh, shekiyan nan na na na jadalta su ma masu fasa bututun mai su zo su sace danyen man su abin nan gade eh, masifu eh, ta ko ina to kaga in kaga mutum yana wani surutu da cewa wai ko ana cikin wahala da sauransu wannan mu har yanzu abinda mutane ba su gane ba na tabbatar maka mala saboda mutane ba sa yawo hmm. in mutane na yawo ba mutumin da ya sai ya la'anci kasar na wallahi ba kai sa ba wallahi ba kai sa ba hmm. saboda ina tabbatar maka in kana da naira ɗari a kasar yanzu za ka ci abinci a wani gurin ma har da nama na'am a naira ɗari to in banda ƙasar nan ga mu wace ƙasa ne ake da wannan lalle da albarka da yawa albarkan da dan kuma ma dai ah, <coughs> gaskiya muna da sake mu yan ƙasar nan da yawa kowa mm. so yake kuɗi dare ɗaya ba wani mai son ya ba wani mai zai tsaya yi tunani me ya kamata in kirkiro da shi da zai dinga kawo min wani ah, wani hanyar samar da kuɗi da sauransu mm. kowa dai yana neman yadda zai yi ne kawai a ce gobe ka zama mai kuɗi ka zama mai kuɗi gobe mai kaya aka ka samu kuɗin wace hanya kawai ba ruwan kwa da shi ba ba ruwan kwa da shi ka dai yi kuɗin kawai shi ne eh, abin da ya fi muhimmanci na'am to mu duba wani tambaya da muke cewa me yasa ma'aikatan gwamnati ba su wato bin ka'idar misali shari'a musamman mata wannan bangaren to wallahi abun abun abun damuwa ne Mm. to amma kuma in ka duba ka gani ya kamata da abin da mutum zai yi ya sa tunani a ciki a da ba haka abin yake ba mm. to zamani ne ya canja ko ba ga da da ma'aikacin gwamnati ba san abin da zai hada shi da da kayan gwamnati ai ko da wani ma harka na gwamnati aikin da aka ɗauke shi yi shi yake yi a ƙarshen wata a biya shi albashi albashin a wannan lokacin an gaya maka nawa ne albashin sai kai mamaki amma da shi za a biya kuɗin makaranta da shi ake cin abinci da shi ake sutura da kanka da 'ya'yanka da sauranku kuma bai kai ya kawo ba amma saboda akwai wadatar zuci da kuma godiyar Allah da sauransu mm. a lokacin abin na da albarka to amma yanzu abin da ake ciki shine zamani ya riga ya canja kuma ka san allah ji kamala aminu kano ya daɗe yana yana faɗa cewa kai dan kwangila ka je ka nemi sana'a dan hmm. kwangila ba sana'a ba ne daga lokacin da ma'aikacin gwamnati ya san daɗin kwangila to shi kenan kai baka da sana'a ka kuma yanzu abin da yake faruwa kenan shi ne gaskiyar magana ehe in ka ga ka samu to allah ne ya kwata maka kuma dai eh, tana da rabo hmm. ko ba gaskiya ba ne saboda sun san daɗin abin na wannan shi yasa ka kara tuna min da wata tambaya da nake so dama in maka misali za ga kamar yan kwangila din yanzu kamar yadda suke kuka misali yanzu wannan abun haƙƙi ne na yan kwangila a bashi su misali za ga director ne ko permanent sakatare ne ma'aikaci kuma kuna fuskantar irin waɗannan matsaloli dan a kungiyar ku ai wannan ai abu ne da ya shafi kowa ruwan dare ne da ya shafi kowane kai dai a yi sha'ani saboda abubuwan babu daɗin faɗa ba su da daɗin ji ba su da daɗin faɗa saboda zarmewan ya yawa kuma duk wanda ka ce za ka tunkara watakila da hannunsa a ciki to ya za ka yi ba mai gyara kenan babu mai gyara amma ba zai yiwu a yi jama'u ba mm. akwai guraren da gaskiya suna kwatantawa na'am shine gaskiyar magana akwai gurare da yawa da in kun yi aiki da su za su bi ka'ida kuma za su yi ya bakin kokarin su ga babu wanda ya sai cika goma ko ba gaskiya ba ne amma mm. dai akwai guraren da in kun yi harka da su ba za ka samu matsala da su ba za su tsaya su tsaya su yi abin yadda ya kamata a wani lokaci ma sai an kira 'yan jarida irin ku da sauransu su haska su ga abun duk ga yadda ake yi a gaban jama'a tunda kamar yadda na gaya maka harka ne na jama'a ƙwarai da gaske ko ba gaskiya ba ne aka zo a fayyace za a yi shi a buɗe a fili a filin allah za a yi kowa na gani kowa na gani kuma mm. kana ji a gaban ka za a ji ana tayawa har a kai inda aka kai abu ga ƙararrawa ƙwarai mm. da gaske to idan muka duba me yasa shugabannin ma'aikatu ke mayar da aikin gwamnati tamkar mallakin yan uwa da abokan arziki kamar yadda na yi shimfiɗa a can eh, a baya za ka ga misali yanzu ko da watan gwamnati ne ma'aikata ba su damu ba za su iya mai da shi mallakin su wannan akwai wanda ma idan aka suka bar aiki ma suna iya tafiya da kayan gwamnati su je su ci gaba da harkokin su me kake kallo me ah, nazarin ai kamar yadda na gaya maka ah, ah, ka san shi Allah shine zamani hmm. to zamani ne ya zo da wannan salon da wannan salon da kake gani yanzu kamar aka ɗauki abin abin dariya ne ma lokacin ka ga da mutane wallahi da mutane suke ɗauka abubuwan na farko dai ba wani tsoron Allah a ciki ba tunanin wata ran za ka bar wannan kujeran ko wani irin haka sai ga mutum in aka ɗauki amanan jama'a aka baka mm. kamar yadda ka faɗa sai yadda shi tamfar yadda na gidansu ne gadin gidansu ne wani fa in ma zai tafiya yana da mabiyi aikin gwamnati ne fa an ɗaura ka kai ne a kan abin ko ko ana ƙarƙashin ka kai ne shugaba to ko tafiya zai yi ba zai ba wa mabiyinsa ya ce ka sa ido ka zo ka ci gaba da aikin da yake ba komai ya tsaya sai ya dawo wai in tabbatar maka da irin abubuwa yes ko wata rashin lafiya maimakon a barwa wanda yake baya ci gaba da gudanarwa mm. a komai tsayawa zai komai tsayawa zai sai ya dawo sannan a cigaba akwai wuraren da ake samun irin wa'annan matsaloli wanda yake kaga kamai da shi kamar aikin gado ko aikin gidanku eh. shi shi kuma aikin gwamnati ci gaba ne a yi don ko ba ka nan za a yi dole ci gaba to shi ne gwamnati ko ba mm. gane ba to mm. amma yanzu kamar yadda kake wannan zargin wannan gaskiya ne abubuwa ne da suke faruwa mm. ko ba gaskiya ba ne wa'yansu sun ɗauki aikin tamfar aikin gidansu ko kuma aiki ne nawa ne sai yadda na yi sai yadda na gada ka gane kuma in banda a ƙasan nan ana ne jama'a za su zaɓe ka su shiga rana rana ya bige su ruwa ya bige su mata da goyo wata da ciki mm. ta ina a layi sai ta yi zaɓe ka gane maimakon aka zaɓen na aka zaɓe ka kai ne ya kamata ka saurari mutane ka ji menene damuwansa amma ba ruwanka da su da an zaɓe ka kawai sai yadda ka ga dama za ka yi ko da mutum ko da mutum ka san shi ba komai ba ne da shi ka san matsayinsa amma da ya shiga wannan gurin shi kenan sai hankalinsa ya juya ya zama wani abu daban eh. ka gane ko shi ya zama babban mutum ya zama mai kuɗi a canja abokai a canja abubuwa da sauransu mutanen da suka zaɓe ka ba ruwanka da su baka ma san me suke ciki ba to kaga akwai mishila na'am to to da abubuwan zamani ne ya canja yanzu aikin da an maida aikin gwamnati kamar wani wasan yara eh. ko abin da ya ga dama gaskiya ne kuma ba a tsoro ba tsoro ba abin da ake tsoro zan na su ɗebi kuɗin jama'a su zo su yi ta gine-gine su yi ta abin da suka ga dama ana kallon su kuma an san ɗiban kuɗin jama'a suka kuma an zama musu ido hmm. ba wani wanda zai ce da su wani abu kuma ka san matsayin mutum eh. lokacin da ya fara aikin ka san ko shi waye ka san waye shi da kafin ya fara aikin to amma da daga fara aikin ya zo ya zama wani abu daban kuma ma mutane ba su damu ba kuma kuma mutane ma wai sai kuma dinga zuwa kofar gidanka ma kafin ka tashi a bacci an zo an tara kofar gidanka <laughs> su ma suna jira su ba su karbi nasu kasan kaga zuciya mutu to kana yanzu idan na fahimce ka mutane ma suna suna bada gudumawa wajen eh, koyi irin waɗannan ababe da kwarai da gaske dan ban ga dalilin da zai sa eh, in tsaya a rana hmm. ruwa ya bige ni in zabe ka sannan ga wani abin da kake aikata wanda ba daidai ba sannan kuma a ce ni zan yi shiru ba zan yi magana ba kaga wannan wannan to mu muke jawa kanmu bai zama demokradiya ba bai zama demokradiya mu muke jawa kanmu saboda inda ana gwada wa mutane cewa jimana da ƙuri'a na fa shiga gurin nan baka suka mun lalata ba za ka yi a zo a hana ka shiga garinku ko a hana ka shiga gidanka da sauransu mm. sai ka zo ka mutane bayani abinda muka tura ka je kai shi kake yi goban an ce kai ba za ka yi ba gaskiya ne inda mutane suna amma banza ake ci banza ake ci kowa eh. abin da ya ga dama in ya samu wannan gurin abin da ya ga dama yake yi hmm. kuma an zuba mishi ruwa na kallon sa eh. ta ma ya cewa babu wata hukuma ko kuma kana da ra'ayin samar da wani abu wanda za a ce na sanya ido da kuma lura da duk irin misali ko da ayyuka na domin an fi samun matsalar nan a bangaren 'yan siyasa daga lokacin da aka zaɓe su da suka je su yi daban da suke yi daban za ga sai karshen siyasa ne kawai za su zo su raba motoci da mashuna abi mata da kwalin indomi da omo da sabulu da man shafawa shi kenan kuma ya riga ya kare kuma sai haka ta wanda su wanda su 'yan siyasa ma suna so kwalin <laughs> omul eh, kwalin indomi da mashina da mene da menene su civil servant fa wanda shi dan siyasa in ya shigo a makance ke shigowa shi yake masa jagore nuna mishi ga inda za ka yi duk shegantakan nan na gindin su hmm. su civil servant ma'aikatan gwamnati duk wannan shegantakan yana karkashin su shi dan siyasa yawanci in ya zo ma me ya sani lallai ba abin da ya sani ba abin da ya sani su za su zo su koya musu ce ga ta inda za ka ba a wuri kudin jama'a gashi gashi gashi gashi su koya musu da sauransu kuma daga baya a zo a wannan. na'am to eh. mu dubi bangaren abin da ya shafi a farko-farkon wato mulkin shugaban kasa muhammadu buhari ya yi mm. wani nazari wanda yake ganin cewar kasar tana da bukata ya zama cewar ana kera wasu abubuwa a gida muna dogaro da kanmu musamman bangaren noma da dai makamantansu wanda ya ce wannan mataki da kuma misali inganta harkan tsaro wannan mataki kuma ya ce lalle lalle ba da umarnin rufe iyakokin kasar nan daga wancan zuwa lokacin da har da aka dan bude aka ba da damar shigo da dan wasu abubuwa shin kwalliya ta biya kudin sabulu <laughs> to eh, duk wani abin da za mu faɗa a kan wannan yanayi mun faɗa mm. ah, ko jiya na yi hira da da refawa jiyan nan da safe eh, eh, ait eh, duk muna faɗan abubuwan da suke faruwa mutum ko ka ƙi Allah in mutum ya yi abin za ka yaba mishi ka yaba masa in kuma mutum ya yi abin ba daidai ba ka faɗa mm. ko ba gaskiya ba ne ni abin da nake jiya mana tsoro ba wai fata nake yi ba in har shi mai girma shugaban ƙasa ya gama ya gama ya gama lokacin sa ya wuce abin da zai biyo ba domin ko ka ko ka so mutum ne wanda yake kwatanta tsoron Allah ko ba gaskiya bane kuma yadda mutane ba sa gane da yadda abubuwan suke yanzu shikenan sai a ce a ƙasar nan ba wanda za ka ba amana ka je kai bacci duk wanda ka ba shi amana sai ya je ya ci amana ko kuma shikenan aikin shugaban ƙasa ne kullum ya tashi shi kenan sai ya bi kowace ma'aikata ya ga me ake yi ko kowane minista me yake ko kowane famsa me yake yi saboda allah ya taba yiwa haka a ko'ina ka gani amana ne zai dauka ya baka kamar yadda shi ma jama'a suka ba shi amana kuma shi kamar yadda nake faɗa kullum shi in ya ɗauki amana ya baka shi gani yake kowa kamar su yake yana da kwatanta tsoron Allah za ka ji tsoron Allah za ka je kai abin da ba za ka je kai abin da ya kamata to kasan nan kuwa shaƙiyar ƙasa ne ɗanka na cikin kama ana iya haɗa baki da shi a cuce ka hmm, ga shi na mun gani da yawa so nawa ake yi hmm. to ka gani inda aka ce ba sa ido eh, to akwai matsala kuma na tabbatar maka a dan yawon da ne na duniya kaɗan babu ƙasar da take da wuyan al'amari irin ƙasar nan mulkin ƙasar nan matsala ne kana toshe nan kafin ka gama toshe an ballo wani waje kana toshe kafin ka dinga kenan toshe ruwa kullum wallahi ina ga maka mutane kullum zaman da suke ta ina za su su baro abin nan kana ce musu wai kana gaya mutum mm. cewa hanyar da kake bi fa akwai gargada a cikinta akwai hatsari yana cewa wai kai ba kaunar shi kake ba ka bai shi ya shiga <laughs> ni ban taɓa gara abu irin wannan ba kana ce inda za ka shiga nan eh, akwai hatsari akwai hatsari tare da wannan hanyar yana hakiki ce ana wai kai ba ka son shi mm, sai ma ya nemi cewar ka tura shi sai ya nemi cewa amma ka gane to mm. to ni abin da na fuskanta na'am abin da na fuskanta shine shi shi shugaban kasa abin ya kai mai ko ina kuma ko ka ko ka so ya bakin kokarinsa in muka ɗauki fanni ɗaya kawai kamar yanzu wannan tambayar da ka yi na maganan rufe boda da aka yi da sauransu ai yayi ne da zummin cewa yanzu kamar mu ƙasan nan kamar najeriya kamar ƙasan najeriya yanzu mu fita ofis nan naku wallahi muna fita za ka ga ciyawa a duk kuma ba wanda ya zuba musu ruwa ne na allah ta'ala da yake abun nan ba wanda ya sa musu taki amma za ka ga suna tsira to that means duk abin da ka shuka a gurin zai tsira ba ma sai ka sa shi taki ba to a ce wai muna shigo da banza shinkafa hmm. me wani shinkafa a nan kasan an mun fi karfin shinkafa abinci ma kowane iri ne a nan kasan mun fi karfin shigowa da shi to amma saboda zuciyar ta mutu kuma akwai mutanen da su ta wannan hanyar su ne hanyar samun su saboda haka duk abin da za a yi a ce an hana shigowa da shi kana tun kana wa wani mugunta har ka zo kana wa kanka kanka kuma kuɗin nan duk da kake tarawa in ka gama tarawan kuma sai me <laughs> ah, sai me ko ba gane ba mm. ka yi mugunta ka tara kuɗin ka zo ka tara watakila Allah jefa maka wani cuta aje ai ta magani aje ai ta magani kudin ga su nan ba su da amfani ba su da amfani ka gani hmm. kuma za ka je ka gamu da ubangijinka don sai ka yi bayani dalla dalla ka gani hmm. to ni na kasa gane irin waɗannan kuma kasan eh, nan ne kawai ba wani abin da yake zama wani darasi babu duk abin da ya faru domin abu zai faru a gaban mutum yanzu yana gani amma an jima zai je aikata ba menene ba daukan izina ko darasi sai kasan nan kuma kuɗin nan an tara shi kai yawanci a zo a tara kuɗin mata da 'ya'ya su zo su addabe su rasa inda za su sa kansu su masu ta da kudin ka mutu ka bar baya da kura ba wani wanda yake maka addu'a to kaga mutane ana ci masifa yanzu kulla bodin nan da aka yi mm. shi fa yayi ne don ya taimaka wa ƙasa yanzu kamar yanzu eh, yanzu in ka shiga duk inda ka shiga a kasar na yanzu chinese ne da wane ne duk sun cika kasar na yanzu suna neman ma'adanai hmm. wallahi tallahi na rantse maka akwai wasu ma'adanai a can baya da wallahi ba ma wanda yake kula da su watsar da su ake yanzu an zo ana neman su kuma dukka kasan nan duk inda ka taka a kasan nan akwai abin da allah ya binne na arziki hmm. da ma'adanai karkashin kasa ma'adanai ba wanda ya isa gaya maka adadin ma'adanan da muke da shi adadin ma'adanan da muke da shi a nan kasan sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ya san abin da ya binne a kasan nan mm. domin ni na yi wannan sana'ar na sani kuma har yanzu ina cikin ta eh. ka gane ko akwai akwai wani lokaci da wani abokina yana aiki a Nexim suka tafiya suka je Italy da suka je Italy sai suka gamu da wani ba Italy Mm. suna taɗi da shi sai ya ce da su ku daga ina kuke sai suka ce da shi daga afirka muke ya ce eh, na san daga afirka kuke ni ban taɓa zuwa afirkan ba ma amma na san daga afirka kuke daga afirka daga ina suka ce daga najeriya ya ce yawa ya ce to a najeriya zan muku tambaya a kowace state ana ce da ita plateau suka ce eh akwai wani local government bokos suka ce eh to a wannan local government din akwai wani mabul duk duniya babu wannan mabul din sai a wannan gurin amma ba kuma san da shi ba duk duniya wannan ba italiyan mm. ya ce duk duniya babu irin wannan mabul din sai a wannan gurin kuma yana nan in commercial quantity kuma ba ku san da shi ba to abubuwa yanzu da ake zuwa ana fito ake tono su daga karkashin ƙasa ana fitowa da shi na arziki ko shi muka rike a shi balle maganar noma mu a najeriya inda za mu zama za mu dawo kan hankalin mu fuskanci abin yadda yake mm. afirka ma kaf gaba ɗaya za mu iya ci da ita mm. muna allah mana fili allah mana jama'a yanayi allah mana mai kyau ba abin da allah bai mana ba to amma kowa so yake wai yana zaune a dinga zubo mishi kuɗi daga ƙasa a daga sama yana yana diba yana tafiya kaga ba zai yi ba mm. kuma yanzu ina gaya maka ita ƙasar nan ƙasa ce ta alfarma ya danganta da mutumin da ka sani ko jama'ar da ka sani ka gane ko yau in ka san jama'a a nan in Allah ya taimake ka wani ya dauki takarda katin sai ya rubuta maka dan ya ce je ka samu wani kaza shikenan ka tafi amma kuma duk duniya ba inda kai kasan nan wahalar business wahalan kasuwanci wallahi wahalan kasuwanci babu inda kai kasan nan to saboda ba za ka yadda ba wanda za ka yadda da shi ba yadda da juna ba ba duk wanda ka sa to in kai wasa sai an samu matsala subhanallah duk wanda za ka ɗauka ka ɗaura shi a kan hanyar arziki wai ku zo ku nemi arziki shi ne ma yake karya ka matsalar da muke da shi kenan a cikin ƙasar wannan shi ne gaskiya magana ko ba gaskiya ba ne in ba haka ba ka gaya min dalilin da zai sa wai a ce wai wai don an rufe boda wai mutane waɗansu marasa tsoron Allah wasu dinga ihu wai shugaban ƙasa ya rufe boda yana nema ya menene kaza kaza kaza to an buɗe ta gashin su kashe ƙasar tunda yanzu me muke kira babu kuma da da muke tasowa ma'aikata a nan karka ma je kudu hmm. ka tsaya a nan arewa tsakanin kano da kaduna kawai kamfanoni nawa ne a tsakanin na masaku da sauransu hmm. kamfanoni nawa ne da mu karka duba muna da muna da arewa muna da steer motors muna da pan muna da fiat a kano duk waɗannan abubuwa ga su nan kuma in ka ɗauki steer kawai a lokacin nan tana da ma'aikata sun kai dubu hudu mm. shift wajen hudu ake yi a stiya kawai karkai maganin fijo mm. da sauransu duk ma'aikatan nan na masakun nan da sauransu tsakanin kano da kaduna yau ina suke duk sun durkushe duk sun durkushe mm. ga su nan duk an zo an kama kayan an bannatar da su an yi abin nan kuma kanmu muke wa mugunta wa muke wa mugunta da mu gwanda mu namu akan wanda za su zo daga baya inda aka ci gaba da haka mm. to wannan shi ya kawo mu daidai gaban da me yasa gwamnati ko na tarayya ko na jihohi suka yi watsi da harkar ma'adanan kasar nan musamman da kere-kere da wasu abubuwa komi aka bar shi lalace durkushe shin kana ganin cewar waɗannan ababe da muka gani misali kamar masago da muka sani don inda kamfanonin za su dawo ci gaba da aiki a gaba to wannan sai dai wani hukuncin ubangiji kuwa. amma ni da kaman shi shugaban kasa na ga yadda ya so a yi abin amma a riga an wa abin tabaibaye tun daga baya mugun tabaibaye wanda duk abin da ya taba yana nema ya warware ya mai da shi yadda aka ɗauko shi daga baya eh. irin tabaibayen da aka sai ga abin ba zai yi ba in kuma ya ce zai yi to ina ma kuɗin da za a yi kamar kamfanonin da aka sayar hmm. an sai da kamfanonin ne a lokacin ana ganin kamar kamfanonin suna hannun gwamnati kuma ba a rike su yadda ya kamata gwanda a mai da su hannun 'yan kasuwa ga ko za su inganta su a sami ci gaba amma wani ma da aka wasu da aka sayar ma kawai zuwa suka kawai suka kwakwance mashinan kawai suka gaba abinsu su ba abin da suke bukata kenan maimakon a ingantar da abun kawai sai abubuwan da aka dinga kashe su da mugunta ka gane eh. duk yawancin kamfanonin nan lokacin da ake aka sai da su kar ka manta suna aiki suna aiki mm. duk yawancin kamfanonin nan lokacin da aka sai da suna aiki mm. to me ya faru <laughs> daga baya yanzu ka duba da in ka duba su jos su katsina su itafi su ina ne dai akwai steel rolling companies functional suna aiki steel rollings kar a zo a yi magana a jakuta wannan kan da allah ya taimake mu a jakuta ta aiki eh. to a duk afirka ba abu wanda isa gaskiya to amma aka yi amfani da mu yan kasan kuma muka ki barin abin ya aiki aka zo aka kashe kuɗi a banza aka ragargaza abu in ka bu river basins nan da aka yi wanda river basins nan an yi su ne musamman saboda bunƙasa noma eh. to ka je ka ga abin da me ake a gurin da abu ya zama shirme eh. saboda son zuciya ah. amma kana ganin gwamnati za ta iya farfaɗo da waɗannan gaba kaga in ka ce ba zai yiwu ba kaga kaman ka shiga hurumin ubangiji wanda ba zai yi ba allah na iya komai na iya canja komai amma ni abin da ke gani hmm. sai in mun canja halayenmu to allah na iya taimakon mu to yanzu kaman yanzu kaman ma'aikatan nan da muke faɗa menene amfanin masu kuɗin ka gani hmm. kana da kuɗinka za ka iya zuwa ka ɗauko ma'aikaci daga ko ina da ka sani a duniya ka kawo shi nan ƙasa ko mm. yanzu ma'adanin nan duk da muke faɗa a nan da suke binne a ƙasar nan in aka ɗebe su fa wata ƙasa ake kai su a nan za su zo su ɗiba a banza su je su sarrafa shi su dawo mana da shi mu saya da tsada abin fa da yake faruwa kenan maimakon mu ce ok to maimakon mu ɗiba mu tafi da shi a haka mm. mu ɗebo su daga can su da ike sun fi mu sanin kan abu. mu zo mu kafa ma'aikatar da za ta dinga sarrafa waɗannan abubuwan mu muna fita da shi muna sai da a sai mu zo mu a zo a ɗebi dukiyarmu a tafi da shi a je a sarrafa shi a dawo mana da shi kuma a sayar mana da shi da tsada akwai hankali a cikin wannan gaskiya dai babu dabara dai ka kuma duk in dai da kuɗin ka mm. kowane ma'aikata kake so ka kafa za ka fara ta nan ƙasa in kuma ka ce ba haka bane ya aka yi aka kafa a can baya kuma ya aiki me yake faruwa yanzu halin da ake ciki kenan yes ada an kakkafa su sun yi aiki mm, yanzu kamar su kya motors ɗin me ba ta yi tana tractors tana motoci tana ba abin da ba ta yi ko kware mm, da gaske to kaga a lokacin akwai kishin kasar mm. kuma su wanda suka kafa ai sun kafa waɗannan abubuwan ne saboda jama'ar ƙasar nan su karu to waɗansu da su kuma nasu sun zo ne su zo su kashe abin suka zo suka kashe shi kenan yanzu ga shi in ka ma ɗebi kuɗin ka tara eh, ba jin daɗin kuɗin kake ba <laughs> ah? to duk inda ka bi titin ba kyau ko zai mm, hanyar da za ka bi titin ba kyau ina tabbatar maka akwai titunan da wallahi tun lokacin ptf aka yi su wallahi tun lokacin ptf da aka yi su ba a sake yin su ba kuma ka je ka yi bincike ka gani mm. to kaga duk waɗannan abubuwa tuma yanzu wannan canjin kuɗin da shi eh, mai girma shugaban ƙasa yake so ya yi eh, gwanda mutane su fara neman gishiri da man gyaɗa inda za su soya kuɗin suna ci a gidansu don ka je ka ɓoye kuɗin a cikin gida yanzu gashi an ce za ka canja eh. kuma ka fito da su za mu ga yadda za ka kai su saboda aka yi ka nemi jiri da manja da aka soya ka ci to ya za ka yi lallefa ka gaya min yadda za a yi mm. ba wai ana magana miliyan biyar ba ne goma miliyan ashirin biliyoyi ne mutane suka je suka tara a cikin gidajensu to yanzu ta za ka fito yanzu ni mahaukaci ne ina da abina a ƙasa sai ka zo ka ce za ka ɗebo kashi ka saya a hannu na to da shi ni kai ina <laughs> kenan ni ka wuce gabana ni in zo in shiga matsala in shiga matsala eh. sai ka sayar da ka yi da kuɗin ka to yanzu ma an ce ƙauyuka ake zuwa ana ta sayan hatsi eh. yanzu kuɗin hatsi ya yi sama saboda sun je to ya za ka yi shi kuma ba ƙauye mahaukaci bai ma san me ake ciki ba ka je ka ɗura masa kuɗi ya tafi ya je shi halaliyansa ne in ya tsiba kasuwanci zai sake da shi hmm. shi ba ma kaiwa wanki zai ba Na'am. ka gani mm. to amma wanda suka ɓoye din nan suka tara kudaden nan saboda keta eh, da mugunta ka gani ko mu ta bakin sa bakin zo Allah ya ce mu ba handawa bane ba masu ba bakire ne ba masu ka cika hana wani ci mm. to abin da suke yi kenan sun kwaɗi sun kwashi kuɗi sun je sun ɓoye a gidajensu yanzu gashi nan <laughs> yanzu gashi nan yanzu gashi nan eh, tsoho ya zo ya kafta musu abin da yanzu kowa rasa inda zai sa kanshi ah sai ka sayar da zaka yi da su ka fito da su aiki ka bar su a can kuma asara ya same ka to ka yanzu ma ga yadda za ta kaya to amma da kai baka gane cewa haka da asara za a iya jawo a ƙasa a'a ƙasa ba za a ja mata asara ba in eh. Allah ya yarda wannan abin da za a yi da yardan Allah hmm. wallahi tunda da kyakkyawan nufi yayi na'am wallahi sai kaga abin da zai biyo ba shi canjin kuɗin eh na'am tunda da kyakkyawan nufi aka yi hmm. ah, ba mugunta ba ne shi kenan a tafi aje a je da kudin ku bari a hudo loman da lemon duk ayo kasa <laughs> lalle kan ka gane mm. ah, tun da mugunta ne ka boye ka hana baka taimaki wani ba kai baka bari an yi amfani da kudin ba shi kenan ma ga yadda za ka yi da shi ai wannan abubuwa ne da yanzu mutane yanzu ai abin mutane suna gani kamar wasa ne hmm. yanzu ba muna november ba ai wata mai zuwa ne wata mai zuwa ne deadline din zai kare ko to bari mu ga abin da zai faru yanzu yanzu dai saura kwana 30 to bari mu ga abin da zai faru <laughs> bari mu ga abin da zai faru to raga da dai muna godiya sosai kafin mu je hutu rabin lokaci bari mu duba alaka da kuma dangantaka yaya dangantaka yake tsakanin kungiyar ku da ita gwamnati ko ta jihar ko ta tarayya alhamdulillah ba abinda za mu ce ka gane ko mm. dama abubuwa shi rawa yadda yake ya danganta da yadda ka ɗauki rawa in wani yau ya ce ba zai da kai ba gobe sai wani ya ce zai da kai ko ba gaskiya ba ne mm. hanyoyin allah na da yawa in ka yarda da hukuncin ubangiji kuma ni abin da nake ga mutane shine ko mutanen da suke kusa da ni in ka na matsa da san abu na matsa da san abu na ga Allah ya ki ya hana to sai in koma sai in masa godiya an daga hannun ci Allah na gode Allah sa haka ne fi alheri to wallahi ina tabbatar maka ba za a je ko ina ba sai ubangiji ya nuna min dalilin da yasa ya hana ni wannan abu kuma wallahi sai ya canza min da wanda ya fi wannan alheri hmm. sai ni bana daga kaina hankali akan wani abu in na matsa na matsa na ga abin ya kiwa hmm. na ja aka sai in sake kawai to ko sai na ga dalili sai ya nuna min dalili amma mutane su tashi oh, kaman tashin duniya lallefa ya ki haram ya ki halal yadda ka san hauka ko ina ka ce ke za ka cusa kanka kai ko ina haba menene a cikin rayuwar ne ne na ga akwai matsala sosai akwai matsaloli sosai kwarai da gaske to zuwa yanzu a hazu dai saura mana minti uku da ya kamata mu je hutu rabin lokaci menene kake gani wani shawari kake ba mu al'umma musamman ma na najeriya domin ganin cewar waton kusan ina aka dosa ma sunan wani shiri ne da muke cewa idan ka kalli kasar nan da kuma yadda halin da ake ciki ina mafita mafita mu canja halayenmu shine kawai mafita mu canja halamu don mun san mu ah, gaskiya mu muke cutar da kanmu duk mutumin da ya ce zai la'anci gwamnati ko zai ba wa gwamnati laifi a cikin matsalar da ake ci a ƙasar nan ba mu gwamnati adalci ba kuma ba mu kama adalci ba tunda mu halayenmu ah, gaskiya magana ba mu da halaye mai kyau shine gaskiyar magana mm. kuma ba zai yi kai jama'u ba amma daga inda skelin aka ce kashi talatin ko gurɓatattu ne ko kai shi eh. saba'in masu kyau ne hmm. to kaga wannan saba'in din za su rinjaya wannan talatin din to dindin da aka ce kashi tamanin hmm. sun gurɓace kashi ashirin to su kuma sun ɗebi waɗannan kashi ashirin sun rinjaya wannan kashi ashirin to to to matsalar da muke ciki a ce na gaya maka hmm. na ce yanzu harka nan da kake gani harka na rayuwa yanzu a ƙasar nan ɗanka na cikinka za a haɗa baki da shi a cutar da kai shi yasa harkar kasuwanci yake da mugun wahala akwai harkokin da wallahi in ba za ka tsaya ka sa ido a kai ba to wallahi ɓata lokacin ka kake ni innan da kake gani na gwada abubuwa da yawa ba su yi ba hmm. dole ne sai ka haƙura saboda ba za ka yadda da kowa ba duk yanzu ni abin da yake mani mamaki hmm. harkar rayuwa a nan yanzu a yanayin da muke ciki a ƙasar nan abin da kawai ke bani mamaki sha'anin rayuwa mai harka da mutum yanzu mu kare lafiya ni shine abin mamaki amma dan an samu matsala ko ka cuce ni zuwa zan yi bacci na dama ina zaton haka mm, dama ka san da wannan na san da wannan amma aka gama lafiya to ni yana ban mamaki wato ayi abu a fara a fara a gama lafiya ne yana ban mamaki shi shine abin mamaki a guri na amma dan an samu matsala ni dama ina sa ran da za a samu saboda haka ba wani sai in tafi in je in yi kwanciya ta in yi bacci na eh. ehe dan dan abubuwan sun wuce duk inda kake zato sun kai ko ina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 darasi dangane da abubuwan da suke ta faruwa wanda ya ga kamata mu gyara tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu rayuwa mai kyau mai inganci ko ba mu din ba waɗanda za su a bayan mu mun san insha Allah rabbi za su yi jin daɗin ƙasar nan in ma bata gyaru yanzu Allah zai kawo su insha Allah rabbi da haka nake ce mana mu dan je hutu rabin lokaci Allah shi da muka da shirin sai da ranar sai mu ce a dakace mu. ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa.

ku ku kamo mu kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamo. inuwar nishadarwa al'umma mu suke yabawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum gagaftan tv na hausa faɗakar ilmar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum gagaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum gagaftan tv na hausa masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa gagaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kama bar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aji ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu faɗa kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba matukar nishadarwa al'ummar mu suke yabawa Kaftan eh, TV na Hausa, ga mu nan mu fito ku kamo, fadakar ilimar nishadarwa. dukkanin su ma'aikatan mu dun mun kware mata mazan mu kakaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu kakaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu kakaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa kakaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa da shirin mu ne yau kai nuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa mun zamo bango ga ayu ma mu fitila mai haskakawa ga kaftan TV na Hausa ba mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa ga kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa ga kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa ga kaftan tv na hausa sabijin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku karbo fadakar ilimar nishaɗi Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo.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 bari mu fara duba menene yanzu matsalolin da ta dabaibaye ita wannan harka din kuma kafin ga amsa wannan tambaya din ma iya cewa ya dangantakan ku take da wato ita hukumar wato ita hukumar ita custom musamman ma ganin cewar kuna zai zama aikin ku akwai alaka ta kusa da kusa ko ta kudda ku tsakanin ku da su to abin ma kusan yana yana zama abin dariya to ya saboda yau akalla mun kai kusan wata ɗaya da wani abu muna takun saƙa da mu da hukumar fasakoli to makwabtan naku? eh kwarai da gaske mu abinda muke faɗa kullum shine mu ba mu da wani dogon magana da su takardu ne eh, muke da su a hannunmu wanda ike mun ce an zalunci gwamnati kuma ta an zalunci gwamnati ana zaluntar jama'ar ƙasar nan kuma ana zaluntar gwamnati to ta yaya a ta yanda ake kayayyakin da aka kwaci a hannun yan fasakori ka gane ko mm. eh, wanda wasu ma an basu suna riɓewa wasu kuma ma ana nan in aka tashi sai da su sai a sai da su eh, a bisa farashin da aka ga dama hmm. ka gane ko kudin da ya kamata kuma ya shiga aljihun gwamnati ka rasa inda kudin yake shiga a ɗiba ana ɓannata wanda gwamnatin nan tana buƙatar kuɗi kowa ya san wannan kowa ya san wannan hmm. kuma kullum mun yi magana nan har har har ya yau ba mu daina magana ba to amma mm. ina so kai la'akari jiya ma voa ta voice of america ta ta hira da ni wanda ta hira da ni kuma ta hira da shi mukaddamin kau kakakin su kwasa ana ce da shi ah, abdullahi ali mai wada ni abin da nake ce da abdullahi ali mai wada duk maganganun da yake yi mu ba na maganar muke ba mu maganar da muke yi menene babbar matsalan ku da su babban matsalar mu na farko dai ya kamata kamar yadda ka faɗa mu zama abokan halaka mm. ko ba gaskiya ba ne kuma mu dinnan ba mu muka neme su ba su suka neme mu suka ce mu zo mu biya kuɗaɗe na registration dubu biyar biyar muka zo muka biya kuɗaɗen nan suka ba mu receipt a ba bank muka biya su suka ba mu account number muka je muka biya mm. kuma suka ba mu rasitai duk wanda ya biya ya kai custom headquarters aka bashi aka bashi receipt kuma daga ba suka zo suka ce ba su yi harkar nan da mu muka ce falin alhamdu to kuma sai muka ana fito da takardu wai shi kamar abdullahi ali mai wada wai shi ba tsoron allah wai ya ce wai wai wai motocin nan wai rubabbu ne wai yanka su ake yi to ya gaya mana a wani kamfani ne ake zo ana ana ana nika su ake ake recycling din su ya gaya mana wani kamfani ne da ku yadda ba kenan ba mu yadda bane ko ba ko ba haka bane ko ba haka yake ba maganar ba haka suke ba to ya yake ya kuma kai ma ta ji tsoron Allah motocin da suke diba a sayar aje a kwashe a gaban jama'a kuma a wani ma anan ake saida shi kowa na gani amma ya zo ya ce wai wani wai wai wai wai eh, wai wai mu ba ma duba cewa wai officers su wai kwanan nan ma wasu guda uku sun mutu sun yi menene ah wani ya sa kaka je ka shiga aikin custom <laughs> ba wanda ya sa ka je ka shiga aikin custom kai ka san dalilin da ya sa ka shiga aikin kwastam eh, eh, eh. ko kuma ka da kuma ka da kuma albashi ake biyan ka in ka ga ba za ka iya ba ranka da Abdullahi Ali mai wada ka ajiye ka zo ka zama auctioneer ba wani abu a amma ka ce ka shiga aikin kwastam kuma ka san hatsarin da yake ciki hmm. kuma a wannan a wannan kana sane ka shiga wannan ka zaɓi wannan sana'ar kuma biyan ka albashi ake yi hmm. mu ba wannan maganar muke ba ka dawo kan maganar da muke yi ga takardu a hannun mu ku zo ku musa ka har yanzu kun kasa sai waɗansu maganganu kuke yi kana magana ka zaɓo ka hmm. ɗauko nan ka ɗauko nan ni ba wannan maganar da muke ka zo don Allah don Annabi Abdullahi Aliyu mai wada ka zo ga takaddunan ka ce ba sa hannunku ba ne ko kuma ba a'a ba takaddunku ba ne fojiri aka yi hmm. muka ce mu haɗu da ku a kotu to kullum sai ka zo sai ka ce wai kuna mutuwa ku ah, to waye ma ba zai mutu ba kowa ma mutuwa zai yi ranka yaɗe abdullahi ali mai wada eh. ka zo ga takardu ku zo ku karyata mu hmm. abin da muke cewa kenan mun neme ku da wani magana to alhaji ibrahim ba ka ganin cewa wata to alhaji musa ba ka eh. ganin cewa wato waɗannan ababe da kuke yi wata kila da kananun wato na ƙasa ƙasa ne kuke yi wata kila ya cewa shi wato mai gidan nasu ma kana rabi bai san wannan abin da yake faruwa kana gana akwai in ko ya ce bai san abin da yake faruwa ba hmm. na farko dai takardar an ce shi ya ba da izini a yi wannan gwanjon na ɗaya kenan na ɗaya kenan hmm. na biyu kuma AG sanusi shi ya sa hannu aka sai da waɗannan ake sai da waɗannan kayayyaki to in ya ce bai san abin da ake ciki ba hmm. to in a wata ƙasa ne da ta san mutuncin kanta da tuni ya sa hannu ya yi rizanin tun lokacin da muka fara magana nan sai ce a bai dace ya zauna akan wannan kujeran ba tunda ana aikata wannan almundana wannan aika aika da ake aikata ka ce wai kana zaune a gurin nan ka ce baka sani ba kuma da sunanka ake yi mm. domin ni ban ce na ce da sunan controller general fa ban ambaci suna ba ni eh. kowaye controller general na custom da shi nake yi domin an ce shi ya ba da izini wanda yake a risit din maka haka haka yake na'am amma wanda ya sa hannu akan takarda AD Sunusi hmm, wannan shi ga sunan sa ya fito karara na'am amma ni ban san waye controller general na custom ba ko waye controller general na custom da shi nake shi ya bada izini a wannan harkan ba ruwa na a ciki to alhaji musa kun eh, da kuka je kotu me ya faru a ta wannan harkar la kuma ku taba haɗuwa a ba mu je kotu ba to ba mu je kotu ba mu abin da muka yanzu mu mun gaya musu cewa mm. in kage muka musu wannan abun bai faru ba mm. ko kuma a je yanzu mun ai mun ce mun ce a je duk inda command din su yake a je a ga asaran da ake tafka a gwamnati don girman Allah jama'a su je su ga abin da yake faruwa abubuwan da aka kwace aka bar su suke suke riɓewa suke ɗanɗancewa a wurin nan wanda ya kamata a ce an sayar an sa gwamnati kuɗi a cikin aljihunta amma saboda keta an bar abin yana riɓewa yana lalace a ranan duniya an bar shi ka je ka ga abin da yake faruwa sannan wai mutum ya zo dan baya da tsoron Allah wai ya zo yana cewa wai wani wai ka zo ka bamu mu an san maganar da muke yi mm. kar ka kawo maganar wani ya mutu wani bai mutu ba ka zo mun ce ga takardu abdullahi mai wada ku zo ku ce takardun nan ba naku bane sai mu haɗu da ku a kotu ko mun faɗi wani magana da ya wuce wannan mun faɗi wani magana da ya wuce wannan ba ku zo ga tun da muka fara magana ba su ba mu ansa ba ba su ce takardun nan ba nasu bane mm. shi kuma hamid ali bai ce ko shi ne controller general ko na kwastan ko mm. to to bai ce ba shi ya ba da izini ba shi kuma ad sunusi bai fito ya ce ba shi bane ya sa hannu a takardar mm. to yanzu to wani magana suke so mu da su to ka gaya mu magana da ce so mu da su yanzu ko menene matsayar ku dangane da wannan ah, a mu yanzu na shan assembly tana neman mu da mu da su to ran 23 ga watan za ku bayyana a gaban za mu bayyana da mu da su a gabanta eh sannan kuma an rubuto mana takarda daga daga daga daga head of service na'am sun ce sun gaya ma sun gaya ma eh, minister of finance mm. su bincike wannan magana muna jira kuma bpp dan su ma mun rubuta musu sannan kuma muna jiran ofis din sakataren gwamnati dan su ma mun rubuta musu ga abubuwan da suke tafiya to alhaji musa idan na fahimci ka kenan kuna shaƙe da hujjoji bayyananu wanda za ku yi kare kanku dangane da abin da kuke faɗa na kafafen watsa labarai sai mu gashin na ga maka na'am ah. takardu birjik gashin na ga maka kuma kuma wannan abu abu ne nake ga maka ko ba duk ana kallon mu ba abin nan duniya na kallon mu mm. kuma yau ne muka fara magana nan ba yau bane ai na'am kuma mu har yanzu bamu ga suman an maka mu a an ce an ce an ce eh, kage mu kai ba to kaga ba wani abu nan mu abin da muke ce da su wasu mm. rubuto mun takarda wai in je takwas ga wata da takwas da watan nan da ta wuce wai in je office din su wai in je in je in fuskanci wai eh, eh, tuhuma a abin nan wai ni wai ni sojan gora ne ma ba ni ne shugaban na ce ba wani abu na da ni sojan gora ne amma ku zo ga takardu ku karyata eh. na da ni sojan amma da ni dan Najeriya ne kuma ina zabe mm. ina da katin zabe na kuma ina biyan haraji mm. ko in ma ba ni kuma ni auctioneer ne in ma ka ce ba ni ne shugaban su ba baka saka dai ka ce ni ba auctioneer bane ni auctioneer ne mm. ko kuma kun karbi kudi naira dubu biyar naira dubu biyar kun karba kuma kun bani receipt hmm. saboda haka ina so in ji dalilin da zai sa aka karba mun kuɗi na kuma a ce ba za a abu ni ba kuma in ga ana aikata wannan shigantakar kuma in yi shiru ba zan yi shiru ba zamba cikin aminci zamba cikin saboda haka dan me za a karbi kuɗi na ba a karbi kuɗi kuma a ce ba za a yi da ni ba kuma a zo ana irin tabka wannan almundano kuma a ce ba zan yi magana ba na'am a ga mun dalili hmm. kuma duk maganar da wani yake yi hmm. duk har yanzu ba su ba mu ansa ba in suka tashi ga inda ake magana a dama sai su koma hagu suna magana ko dai na fahimci ka alhaji musa kuna so a kawo gyara a daina irin asara da bangare al'umma suna asara bangare ita gwamnati na asara musamman gwamnati mm. in ka ji abubuwan da ake faɗa ɗin muna so bari bari mu je gaban national assembly tukuna mu ba mu da wani wannan wannan ba lokacin da muke da shi da magana da su bane ba dai sun an ce mu zo ba mm. to mu je mu haɗu da su a gurin na wannan lokaci alkali wannan haka yake masu kallon mu shirin siyasar ma yake nan da ke zamu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birnin tarayya abuja a yanzu kan za mu saka muku lambar wayar na aka akwatin talabijin ɗinku za ku iya shigowa na ga tinima kiraye kirayen ku suna ta shigowa na'am assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum wa rahmatullah. To barkan ka dai da wa muke tare kuma daga ina? Barka dai kuna magana da Imran Hassan a nan garin Gusau Zamfara State. To Malam Imrana ina gudunmawar ka a cikin abin da muke tattaunawa. To alhamdulillah kin dazu ina tare da ku kuma ina yin abubuwan da babban mako yake faɗa. Na'am. To sai dai babban mako ya yi maganganu kwarai da gaske sai dai akwai wani abu ɗaya da ya ɗauki hankali na. Mm. tashi kafiri yana isa ka ci abinci a Najeriya har da nama. <laughs> Na'am. To, to ban sani ba gaskiya ba mamaki ba zan bai gaddama ba. Hmm. Domin ba mamaki kila bangare inda ya fito. To akwai yiwuwa hakan ta kasance. Na'am. Amma mu dai nan to ko da ba za ka ce ka koshe ba gaskiya. Na'am. Sannan ba mamaki kila inda ya fito akwai ci gaba wanda aka sa ana iya sayan abinci naira ɗari akwai ci gaban da ana iya samun hakan ba mamaki na'am to malam imrana a babin eh. misali aka kawo wannan a cikin abin da aka tattauna akwai abubuwa muhimmai da za su iya jan hankalin mai kallo wala Allah ban san ko kai ma ka tsinci wani daga ciki ba ai wannan ne mafi a'ala abin da ya dauka hankali na wancan a babin misali aka kawo shi malam imrana ok a babin misali a babin misali ne eh to ba da misali da abin da hankali mu zai dauka abdul fata to muna godiya tare tare da fata alheri yawa yawa to shi ke nan muna godiya mu to mu ma muna godiya na assalamu alaikum to wannan haka ke ga dai lambar wayar na aka kwatan talabijin din ku kuna ya kira domin shigowa cikin shirin ku bayyana na korai amma muna jan hankalin masu kallo idan za a kira a tabbata ana ma'ana za a bada gudunmawa ne kan abin da muke tattaunawa ba tare da mai da martani akan kiraye kirayen wasu ba to wannan haka ke ga wani bisalai na assalamu alaikum warahmatullahi Alaikum salam. Usman daga jihar Kano barka da shigowa cikin shirin. Um, Abdul Fata babban barkan ku da rana. To barkan ka ne. Da farko na ji babban bako ya dan ja hankali na kan wata magana da yi da mm, farko. Na'am. Yana magana cewar irin kamar sai da kayayyaki na hukuma. Na'am. Ya ce idan aka zo sai a duba a ga nawa aka sai kayan sannan sai a yi masa kuɗi a ce kaza za a siye shi hmm. sannan ana tayawa ana tayawa har a zo inda za a siya su ni illar da nake gani ko kuma abin da yake da jawo hankalin ma'aikata su shiga cikin harkar sai da irin waɗannan kayayyakin irin wannan abin da ake ɗauka shi yake buɗe kofar da ma'aikata suke kwaɗayin a zuwa ce za a sai da kayan gwamnati misali ka sai fridge yanzu misali ka sai firij da za ka iya sayan firij shekara biyar dubu biyu a yanzu idan ka zo ka ɗauki kuɗin su akalla fi dubu ashirin idan ka zo yanzu kace da shi to a duba dubu biyu aka sai firij ɗin nan idan aka tashi masa kiyasi sai a ce a sai da shi ɗari biyar so ga wannan ɗari biyar idan an sai da shi an yi cuta a cikin wannan al'amarin domin idan aka zo a bayan fage za a ce da firist na a guje wani da zo ba dubu ishirin da biyar ni a tawa da ko ni a nawa hangen da nake irin wannan kamata ta idan aka zo sai a ce abin nan an saye shi dubu biyu to kuɗin sai ɗauka daga dubu biyu abin da ke sama wanda ni da a ce ma zan isa wajen bawa gwamnati shawara duk kayayyakin da suka rufe suka lalace za a sai da su a ma'aikatu ni da a shawara irin tawa ce tunda abin nan kimar ta lalace din da kusan da shi da jefarwa duk kusan tafiya su daya da ni a tawo shawarar sai in ce a tattara kayayyaki irin waɗannan a duba waɗanda suka yi wa wannan ma'aikata hidima a baya a zo a siyar ko kuma a basu su je kasuwa su su raba kuɗin su domin sun bautawa ma'aikatar kuma suna cikin wani hali na bukata kuma babu mai taimaka musu to kamata a rika taimaka musu da a tawo shawarar a gurguje mu tafi kan maganar da yake ta Buhari na ji ba babban bako yana magana yana cewa Buhari magana ta gaskiya abin ya kama a yaba mutum ya kamata a yaba masa so magana ta gaskiya haka ne amma ina ɗaya daga cikin rauni na shugabanci in zamana waɗanda suke biye da kai suna aikata bidiyo a suna aikata laifi ka kau da kai a kansu misali mu ɗauki lokacin da Buhari ije daura sallar ba babban sallah sarkin daura ya wani shi yace ki duba ƴaƴan talaka suna zaune a gida so Buhari ya ci maganar nan yana zuwa Abuja sai ibada ta ce biyu a bibi matsala ta wannan zama da yara suke a gida da sati biyu sati biyu ya wuce wata biyu ta wuce babu abin da aka yi daga ƙarshe ba shi ministan nan ya fito ice ya gaza so saboda Allah da annabi kana shugaba shi yana faɗin cewa ba ya gaji ne a cire shi mu ta fahimta za mu fahimci haka yake ne na gaji a cire ni me kamata a yi a cire shi a sa wani kawai simple ba za ki yi wa a ce ku mutanen da suke bi amana ka ce a'a ka je ka yi abin da ka ga dama amana na baka ba za ta yi ba ya kawo magana gargada misali ka ajiye ruwan zafi a ɗakin ka matar ka ta dafa ruwan zafi kana da yaro dan jariri sai irin da ka yi tafi wajen sai ka dawo da shi ka ajiye shi sai ya tafi wajen sai ya dawo ka ba a ɗauki ruwan sai ka ce ka bari ƙara ranar yake faɗa ruwan shi ba cikin zai gaya masa kai za ka rike shi an sai ba ta za ɗauki ruwan zafin in ya tafi sau goma sau goma za ka ɗauke shi ba za ka ce a'a dan akwai gargada na ce ka shiga na ce ka shiga to shiga jiki maka yi ai ba jiki maka yi ba ne to magana ne gaskiya bibiya tana ɗaya daga cikin wajibci na shugabanci bibiya amma in dai babu bibiya to akwai haɗari za a yi ta tafiya a cikin matsala matsalar da ba za ta zo ƙarshe ba matsalar da ba za ta warware ba har sai lokacin da aka sauka daga kan ah, mulki kuma an makara. to muna godiya malam usman. Allah ya kashe ku lafiya Allah ya taimaka Najeriya Allah ya ɗaukaki Najeriya Allah ya taimaka mana mu samu shugabanni adalai to muna godiya malam usman daga jihar kano masu kallon mu ga dai lambar na aka kwanta talabijin ɗinku wanda muke ci gaba da ɗaukan kiraye-kirayen ku wanda za mu dauki kira zuwa biyu zuwa uku dai alabashi mu karkare shirin saboda lokaci assalamu alaikum warahmatullahi Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. To abakar dan Hausa daga Kwantagora jihar Neja barka da shigo. To Abdul Fatah da babban bako kamar da ka faɗa suna na gaji baka dan Hausa na jihar Tara Kwantagora. To ina gudumar ka cikin shirin a takaice. To babban bako ya yi sharhi da dama muna da da shi amma idan mun tsaya mun duba bayanin da babban bako ya yi wanga abin shi ke nuna muna kowane gauta jani. To fa. Saboda kamar idan da bukatar shi ta biya a fahimta na eh, to kayan gwamnati idan ma za a ba da kyauta idan yana ciki ba zai fi ga illa ba sannan magana da kwamfan da yake kawo wa a kun ko bukatar su da gwamnati da ai abu ne doka ce ta Najeriya wanda tana cuta ma dan Najeriya kun ba bai sai ce ba ai ba to kuma ka sani ko ko su abubuwan da babu eh, ina so ban ba ko ya sani a eh, manyan birane yau wato manyan biranen Najeriya ina ganin ana iya cewa Kano ana iya cewa Lagos to ya sani ba wa ba dai kano haka ta da girman da bane ta tashi a ƙauye ne to yanzu a matsayin shi na lura babu babu illa to amma a baka da Hausa na muna tare da kai ci gaba to to alhamdulillah kamar yadda na wani ba san babu illa a Najeriya irin irin ma'aikatan gwamnati su ne illan mu a Najeriya kuma shi babban bako ya san haka su ne illan mu amma idan ba aka ba bai kamata ya muna kudin goro bai ce wai ba kawai ba haukaci kamata ya gaya mana mutanen kauye ne a dan hausa a a kaji kana tare da mu bari maka gyara cikin magana to a batun magana da kai na batun ma'aikatan gwamnati shi kashi tibin kima yana kara ha yanzu To tare da fatan zaka ka sake kiran mu dai a baka dan Hausa. Eh muna jin ka yanzu. <laughs> Oh, oh, Akwai magana da nake so ka fahimta dangane da magana da aka yi na batun su ma'aikata shi ma bai goyi bayan ma'aikatan gwamnati ba ya ce na yi masa wani tambaya dangane da abin da shafi masa musamman ma ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa waɗanda suke zuwa na ce wani kira zai wanda ya magana cewa ya ba da amsa da cewar ma'aikatan gwamnati su ne matsala ba ma 'yan siyasa ba domin su suke haskawa su 'yan siyasa nan dama suke yin badakala domin shi dan siyasa siyasa yakan shigo a makance ne ma idan ka fahimci wannan tambayan da kyau. To na fahimta to Abdul Fatah fahimta da inda yake cewa wani gwamnati sun kwashi kuɗi sun je suna sayan kayan gona wurin mahaukaci. Shi kuma mahaukaci yana da gaske shi ya zai da ta ya kamata ya ce mana mahaukata don Allah. Wai ce musu mahaukaci? Ya ce mutum na ɗauki mahaukaci ya kamata. To muna godiya a baka dan Hausa watakila a haka ka fahimci maganar to muna godiya fahimtar sa ne haka. to ina ganin uh, saboda lokaci uh, gashi kusan za mu ɗauki kira guda ɗaya alabashi mu karkare shirin na'am assalamu alaikum rahmatullah <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah mala abdul fatah kana magana da habiba daga ado ikiti to barka dai mutanen kudancin kasa. ya kwana biya ayyuka to mun gode Allah ina gudumawa riki to masha Allah gudumawa ita ce ya kamata ne dan adam idan ya zo ya riski shiri ya dinga fahimtar me aka faɗa ba idan da yake wa masu manyan baki hukunci ba ko da sai iya faɗi maganganu a kafofin yaɗa labarai bai kamata ba. Na'am. To muna ku. ba da baya ku kuma mutane su dinga yawaita takaita magana. Mm. Ba har sai sun dai sun faɗi abin da zai ɓata wani bai ba kuma suna kan layi za su faɗi magana masu muhimmanci. Na'am. To shi ne saboda haka muna gaida Fatima in ta fito. To muna. Ina gaba da to muna muna godiya muna godiya habiba daga ado ikiti na'am to to amin muna godiya habiba daga ikiti to ranka da ka da ji kirai kirai muna da minti biyar wani ta'aliki za ka yi dangane da akan waɗannan ya kamata ka fara da wanda ya fara kina daga zan ko na'am ko shi ya mm. magana akan cewa maganan da aka yi cewa in kana da naira ɗari kana iya samun abinci ka ci wani waje ma har da nama na'am wannan maganan in shi bai yadda da aka ba wannan tsakanin shi da Allah amma ni na san a nan garin ma a nan Abuja hmm. akwai inda za ka samu abinci ka ci da naira ɗari in shi a gusau can zamfara inda suke ba haka ba ne to mu a nan abuja akwai gurare da yawa da zaka je da naira ɗari zaka ci abinci nan kana fita ma naira hamsin za ka kashe ka wannan to to wannan dai amma in shi can yana da wani zumin shi can da mu sani ba wannan amma amma ni wannan mm. ba wai ni ba ga naune ni ba wai jiyau ba ne kuma in na fita a nan na san gunda za a je a samu abincin naira ɗari ne ma zan iya shaida eh, to ka gani in shi a can gusau eh, watakila inda yake shi ma ya inda yake yawa to kaga ba za mu yi mishi musu ba amma mu a nan birnin tarayya a nan hmm. abuja akwai gurare da yawa inda ake gani ya fi ko ina tsadan abinci akwai gurare da yawa da zaka je ka ci abinci na naira ɗari a nan garin kwarai da gaske saboda haka ba ni ba zan ce da shi a can gusau inda yake ko ba sa samun abinci haka su ci amma in dai za a samu abuja ina sa ran a gusau watakila a samu naira hamsin ma <laughs> <laughs> na to uh, sai kuma kira da watakila aka yi musamman ma shi mala abubakar daga daga wannan mala usman daga kano eh. na shi mai ce ma yi batun magana abin shafi maganan su ma'aikatan gwamnati eh. tare da kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da cewa yana da kai magana ne akan batun magana amana da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari eh, idan ya baka amana ya yadda da kai ne shikenan wanda kuma daga baya shi yana ganin akwai gazawa wajen mm. shugaba ya baka abu kuma baya bibiyan yadda kake gudanar da wannan abu to to to eh, abin da nake so shi malam usman ko eh, ya yi la'akari ya ce allah ya haƙuri abin da muke nufi eh, a nan shi ne yawanci mutanen da suke magana hmm. A kan maganar shugabanci mutum ba zai san meye shugabanci ba sai ya je ya hau kan wannan kujeran ya zauna kuma musamman shugabanci irin na ƙasar nan hmm. ka gane ko yanzu a cikin mutane da kake gani wallahi wani in ka bashi gidan shi ma ba iya sarrafa gidansa inda za ka je ka tambayi iyalansa mm. ka ji an san da za su baka akan irin yadda yake tafi da gidansa sai ka mamaki mm. balle a ce tafi da ƙasa kuma ƙasa irin najeriya mm. ina tabbatar maka a iya ɗan yawon da na na duniya ban taɓa ganin ƙasa mai wahalar sarrafa irin ƙasar nan ba kuma kamar yadda muka faɗa in shi malam usman zai ji tsoron allah ya kuma ya ya faɗi ya faɗi ya faɗi abinda ya yake tafiya mm. yanzu yau har ka yau kar ma ka je da nisa yanzu nan in ka fita daga nan ka je kan wajen traffic light din da kake gani wajen wutan da yake ba da hannu a wuce din ka je ka ga abin da yake faruwa a gurin wuta ta nuna maka danja ta tsaye da kai mm. ta ba wani ya wuce za ka rugo a guje wannan kare doka ne to saboda allah to kuma kana tsaye a gurin kwanaki sai nan samu wani ɗaro safety na ce yanzu kai kana tsaye a nan gurin to me amfanin tsayawanka a nan gurin kana ganin abin da yake faruwa mm. a gabanka ake karya doka kana gani to mene ina so san me amfanin tsayawanka a gurin ya ce ga 'yan viya wacce ya musu magana ya ce musu zo su su tsaya a nan gurin su ga abin da ake to shi kaɗai me zai iya yi duk irin waɗannan abubuwan da muke ciki mu muke jawa kan waɗannan abubuwan sai a ɗauka sai a maka shugaba mm, to ya ake so yi na'am to kai dai muna godiya sosai dangane da lokacin ka da ka bamu ina ganin za mu karkare shirin namu alabashi don mun samu wani lokaci din ma iya gayyatan ka wani maudu'in ta da fatan za ku koma gida ni ne mai godiya Allah ba mu sa'a kallon mu duka duka ana muka ga da aya a cikin shirin namu na yau siyasar mu a yau wanda yake ba yan siyasa dama ko kuma ma'aikatu domin sayan fili su bayyana nasarorin da suka samu a wato a hukumance wanda kuma mukan wato ba ku dama ku sayi fili a wannan shiri domin bayyana manufofin yan takara tare da wato bayyana kudurori ko kuma talata 'yan jam'iyyu ko kuma 'yan siyasa da dai makamantansu kamar da kuka sani suna na abdul da na shirya na kuma jagoranci shirin sai kuma abokan aikin mu da suka taya ni shirin ya zo muku akwai wato mr suleiman tare da yaransa da suka lura mana da kyamara sai kuma wato jeral da ya tace mana shirin sai kuma wato eh, wato mr terry da ya tace mana shirin hada mana shi kuma a faifai sai kuma bakon nawa wato alhaji wato musa abubakar kura wanda yake shine shugaba wato na kungiyar na masu gwanjo da kuma wato cifinatar da wato kayayyaki na kadarorin gwamnati tare da fatan zamu da lafiya mu kasance da ku gobe da misalin karfe 1 domin ganin wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu